Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To, ina kan, layi har yanzu da maga, da maganin bidingan nan kuma. Eh, wallahi idan batun maganin bidinga ne, to alhamdulillahi alhamdulillahi ana kula halin. Eh, insha Allah har mun dan kai almajiri ne. To, insha Allah maganin bidinga. alhamdulillahi alhamdulillahi gaskiya eh wannan abin da nake kawo muku nan wallahi wallahi saboda albarkacin gidan nan da irin zaman tare wanda mutane mu muka hadu a gidaje daban-daban to kuma yan uwa mu yan uwa na almajirai dan uwan juna ne Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu sai nake to ni dai zan ta lallaban duduro muku maganin bidinga kuma wannan maganin bidinga wanda ake gwada wallahi wallahi mu carabi ne a yi da kyau a gwada a yi shi da kyau a gwada to ga wani kuma na zo muku da shi to da farko ana neman kauci kowane itace kowane itace ana neman kaucin shi daya daya daya har guda ashirin da daya daya daya daya daya har guda ashirin da daya to amma in ka san ce ba za ka sami shi rana daya ba to abin da ake yi shine in ka samu kaucin wannan itace sai ka ije gobe ma in ka je ka samu ba wai dole dole sai ranar ladi ranar ladi ba a'a in ka sami wannan yau ka ije gobe ma ka je ka nemi wani ka ije jibi ma haka har ya kai wannan guda ashirin da daya in ka samo su guda ashirin da daya to sai ka zo da shi gida to sai ka samu cita mai ƴaƴa ko cita mai koko ma ko wanda ake kiran shi to in ka samo shi guda ɗaya kawai sai ka yi niyya kuma da tinka in ka yi niyya sai ka sa shi a cikin turmi sai ka hahada wannan kaukin guda ashirin da da ka samu wannan ka zuba su a turmi in ka zuba su a turmi sai a dake su a dake su a dake su in aka dake su sai ya zama gari amma ba wai za a dake su ne zai zama garin sha ko mene ba yadda ake yin kamar kana so ka turara abu to haka ne za a dake shi amma za a dake shi na ma ba sosai ba to sai a samu tukunyan laka za a zuba wannan garin maganin amma shi wannan tukunya ya ɗan girma haka kaɗan to sai a zuba wannan garin magani sai a dafa shi a dafa a zuba in aka sa afuwa malamai na za a zuba wannan garin magani a tukunyan laka sa zuba mishi ruwa sosai da a dafa shi a dafa shi a dafa shi a dafa shi sosai in aka in ya dafu to sai ka samu ko randa ko roba haka sai a ɗan zuba wannan shi ruwan maganin nan a zuba shi to za a samu riga ko singlet ko hula ko ma mene ma makamanta abin da za ka yi amfani da shi irin irin na sirrin jiki haka amma dai kada a sa wani abu in ba riga wando ma za ka iya sa eh, hula ma za ka iya sa ko ma mene ko akan kif ne ma kai ko kyalbi ma ana sa wallahi ko kyalbi ka sa kyalbi in ka sa kyalbi to amma abin da za ka yi ma ka samu wannan zobe in ka samu wani zobe ka dan sa ma in ka sa har mundin ya dafu da kyau ya dafu da kyau to in har din ba za ka iya sa talbinka ba kenan fa to sai ka sa zobe in ka sa zobe in zobe ya dan dafu sosai in ya dahu sosai sai ka ɗauki wannan zobe ka samu ko kan kyalbi haka sai ka ɗan shi ka daure shi da kyalbin nan wallahi ko ina kana yawo da wannan kyalbi wallahi bidinga karyan shi ne sai dai ba sai dai ba sai dai wani abu daban amma bidinga to wallahi wallahi sai dai wani abu eh yan uwa da abokan arziki a jaraba a jaraba a jaraba wallahi wallahi ka sirri jikinka ya fi ma ya fi ma komai ka ije lokaci ka nemi maganin sirrin jikinka wallahi ya fi ma komai Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu karamin almajirin ku ne lokman Shuga daga jihar Nasarawa na muku fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh